Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin masu sauraron mu da daman gaske kan azumi musamman ma zakatul fitr menene ma'anarta ina makomar wanda ya azumi amma bai yi zakatul fitr ba a wani lokaci ake bayar da wannan zakkar wa ya kamata a bashi sannan sai batun zuwa sallar idi. To idan ɗumbin masu sauraron mu na tare da mu ga shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman duguri Sheikh Muhammad Ibrahim duguri da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyinku inda zai fara da ƙarasa bayani kan fa'idar daren lailatul qadari sannan ya shiga babin tambayoyi kan zakatul fitr da kuma abubuwa masu muhimmanci ranar sallar idi. ga shek. Wato duk wata bukata in ka roka da kuma duk darajar da kake neman Allah ya ɗaukaka maka ya baka lada in ka dace da daren lailatul kadari to khairun min alfi shahr ya fi ainihin watanni dubu wata dubu akalla ya kai shekara tamanin da uku da wasu kwanaki at least ko kuma a takaice a ce dai shekara tamanin da hudu to me kake zato wadda Allah ya kaddara tun daga balagarsa wato ma'ana tun daga lokacin da shari'a ta hau kansa ya kai shekara hamsin kafin ya koma ga Allah kuma Allah ya yi mishi baiwa duk shekara yana dacewa da daren lailatul kadari kai ko sau goma ne kai ko sau biyar ne kai lissafi tamanin da uku uku kawai ma ba ma da hudun ba sau biyar nawa zai baka kaga kenan wato mu al'umar annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya mana baiwa shekarunmu ba sa da tsayi amma ayyukanmu suna da alkhairi fiye ma da al'ummomin da suka gabace mu yau idan ka hada shekara 80-80 ko 83 akalla sau goma suna da yawa to kuma kai duka shekarun da kai a duniya ba su wuce shekaru ainihin wato 70 ko 80 din ba to sai gashi aka kara baka ladan wanda ya shekara tamanin tamanin sau biyar ko sau goma ko fiye da haka yana ibada kaga wannan ba karamar baiwa ba ce ba karamar garabasa ba ce kuma ba a ko ina ake samun ta ba sai a cikin goman karshe na wannan wata na ramadan watan azumi wadda kuma allah ya kara tabbatar da cewa inna anzalna fi lailatin mubaraka inna kunna munzalin hakika mun saukar da shi alkur'ani ainihin wato a cikin dare mai yawan albarkoki shine daren lailatul kadari lallai mun kasance masu saukarwa domin a ranan ne ko a wannan daren ne ake ainihin rarrabe kowane al'amari wato ma'ana ake budget wanda zai samu kaza ko kaza zai same shi da haka muna addu'a Allah ka datar da mu ka samu dace mu yawaita ainihin wato ayyuka na alkhairi a ciki kamar ainihin sadaka kamar kyaututtuka kamar sada zumunci a cikin sake rabo na aljanna hakika a dan haka nisfin daren sa dole mu farka mu yawaita ibada muna bidar albarka wato kamar yadda masu tambaya ah, suka gabatar da tambaya wato ita wannan zakka ta fidda kai wato zakatul fitr ko kuma zakkan kono sunna ce mu'akkada wato ma'ana sunna ce mai karfi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wacce kuma annabi ya farlanta ta ya dora ma duk wanda ya azumi yake da dama a matsayin wajibi ya wajabta mana kuma ya dora mana ga duk wanda yake da dama dole ne a gare shi dukkan musulmi namiji ko mace sannan yaro ko babba sannan bawa ko kuma ɗa duka an farlanta mana fitar da wannan zakka wacce ake fitar da ita a cikin waɗannan kwanaki na goma karshe na ramadan wadda za a fitar da ita ne a bada ta zuwa ga waɗanda suke mabukata sannan kuma ita wannan zaka ta da kai ba kawai kuɗi ko wani abu ake fitarwa ba ana fitar da ita ne da abinci abincin kuma irin abincin da mutanen wannan gari ko wannan yanki ko wannan ƙasa suke suka fi amfani da shi alal misali ana fitar da ita da alkama ana fitarwa da shinkafa ana fitarwa da gero ana fitarwa da dawa ana fitarwa da dabino ana fitarwa da zabibi ana fitarwa da sha'ir da dai dukkan nau'o'i na abinci waɗanda shine ko wanda shine mafi rinjaye ga mutanen wannan ƙasa ko wannan yanki sadakan fidda kai in so shine samu bisa rinjayen sahabban annabi sallama da kuma magabata to an so a fitar da ita ne kamar da su suke fitarwa tun ana sallah din saura kwana biyu ko kuma ana gobe sallah in ma bai samu a haka din ba to misali dai a safiyar sallah kafin a tafi idi shine lokaci na ƙarshe da ake so mutane su fitar da ita domin hikimar ita ce idan ka ɗauki ɗanyen abinci misali shinkafa ko masara ko kuma wani abu dai da kuke ci a yankinku wadda sai an dafa kafin a ci to kaga akwai buƙatar a sarrafa wannan abin tana yiwuwa kuma shi wanda za a bashi ɗin nan bai ma da kuɗin da zai niƙa ko kuma kuɗin da zai cefa ne a don cin abincin sallah ɗin wadda hikimar ita ce kowa ya sa masa farin ciki a cikin zuciyarsa a ranar sallah ya zamo yana walwala marayu suna farin ciki da murna kamar yadda masu iyaye suke yi sannan kuma talakawa suna farin ciki da murna don sun samu abinci sun ci kamar yadda maudata suke yi amma in aka ce an ba su bayan sallah to kaga wace murnar za su yi sannan a dubi darussa da aka koya a cikin wannan azumi din na taimake keniya. na haƙuri na sada zumunci na ainihin wato komawa zuwa ga Allah saboda haka wannan a takaice kamar yadda masu tambaya suka yi tambaya wannan shine bayani akan wannan sannan kuma yadda ake fitar da zakatul fitr din akwai sa'i da kuma mudun nabi da kuma ausiki wadda akalla kowane mutum guda ana fitar masa ne sai a samu in babu ma'auni din babu saki abin nan ausiki ko kuma shine sa abin nan sayi din ko kuma mudunnabi to sai a samu mutum wanda yake ba dogo sosai ba kuma wada ba matsakaici mai matsakaiciyar halitta sai a auna tafukansa guda biyu ya hada misali a kamfato shinkafa a cika wannan hannun nasa guda ɗaya guda biyu guda uku guda hudu to sai a ba kowane mutum guda sannan kuma babban mudun nan wato mudun nabi to shi kuma za a cika shi ne ciki guda shi ne na mutum ɗaya misali idan aka ce mai gida yana da iyalansa yana da matansa hudu misali zai cire wa kansa da farko bayan ya cire wa kansa zai cire wa iyalansa na nufi matansa in yana da 'ya'ya cikin 'ya'yan nan ko da yau aka haifi yarinya ko yaro to shi ma za a fitar masa ita ma za a fitar mata wato ma'ana za a fitar daga gidan wanda yake ciyarwa din sannan kuma za a fitar da washi ga wanda yake ah, bawa ne ah, matukar yana da wato hali ko kuma ubangidansa shi ma zai fitar masa da wannan zakatul fitr din sannan wanda yake da hali ya fitar da zakar ga dukiyar na nufi a ah, abincin Allah ya bashi gashi kuma yana da damar ya fitar kuma ya yi azumi kawai saboda kyashi ko bakin ciki ko tsabar rowa ya ki fitarwa to shi wannan ana ma gwada cewa na daga cikin alamar rashin karban aikinsa na ibada da haka muna fatan Allah ya tsare mu sannan kuma cewa menene matsayin wanda ya azumi bai iya zakatar fitar ba wato zakan fit da kai to dama kamar da aka yi bayani ai akan bada ta ne ga waɗanda suke masu rauni ko mabukata kenan wanda Allah maɗaukin sarki ya kaddara ya kai azumin amma Allah bai hore mishi abin da zai fitar ya bada zakan da kai da shi ba to kaga wannan shi kansa ya san bai da shi kuma babu inda zai nema ya samu don haka yana daga cikin waɗanda za a basu a su ma su yi bukin sallah suna masu farin ciki tare da sauran 'yan uwansu al'ummar musulmi sannan wa ya kamata a bawa zakar to duk waɗannan bayanan shine ana fitar da wannan zakar ne kamar da muka yi bayani ake bada ta ga mabukata na farko tukunna a dubi mutumin da bai da abincin da zai ci a gidansa sannan kuma wanda yake akwai marayu su ma ana basu sannan masu rauni ta hanyar tsufa ta yadda basu da mataimaka su ma duka ana basu sannan kuma idan al'umma ta kasance a wadace take to har yanzu dai ba za a ce za a daina fudda zakan ba don haka za a nemi waɗanda suka fi bukata ko kuma ma akan nemi waɗanda misali in su ne mafifita to waɗanda suke ƙasa da su wanda su abincin da suka tanada bai kai su yi amfani da shi su ci daga yau har zuwa kwana guda ko kuma kwanaki ƙidayayyu ba to su a irin wannan yanki ko irin wannan ƙasa to su suka fi cancanta a ba su wannan zakka ta fidda kai wato zakatul fitr game da tambayar da ake cewa menene muhimmancin buɗe baki da ake yi da alkama a ranar sallah karama to babu shakka yawanci bisa al'ada zaka ga ran da aka ce yau an waye gari za a tafi sallan idi a ranar karamar sallah wato sa'idul fitr zaka iske yawanci mun taso sai ka ga bisa al'ada ana raba alkama akalla kwaya bakwai ko kuma dai ƙasa da haka kuma abin da ya samu wai sai a ce alkaman ma ba za a tauna ba haɗiya za a yi to wannan gaskiya al'ada ce ba wani abu ne wanda yake da nassi wanda yake sarihi wanda yake ya bijiro daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ga haka za a yi ba amma dai abin da ya zo cikin nassi tabbatacce shine ranar da aka ce rana ce ta sallah wato ma'ana safiyar sallan idi na azumi shine ita ce karamar sallah ko kuma salatul fitr idil fitr to akan buƙaci a ci abinci ne a ƙoshi ta yadda dai ba zai takura mutum ko kuma ya hana shi walwala ba da safe tun kafin a je idi din za a ainihin ci abinci sannan a je masallacin idi saboda haka abinda ake yi kenan sannan kuma ba wai cin abincin ba kawai a'a duk abin da aka yi na farko bayan an yi wanka ko an ci abinci din za a yi wanka wanka ta ainihin wato ibada wankan tsarki kamar yadda ake wankan janaba duk sifofin su ɗaya ne sai dai wajen niyya wannan sunna ce mai ƙarfi mutum zai yi ya sa tufafinsa sababbi in Allah ya hore masa idan kuma bai da su to ya sa abin da ya sawaka ya shafa turare sannan an so ya ainihin wato riki wata 'yan sanda ko kuma wani abu ne a hannunsa in ta samu yana dan dogarawa da shi yana tafiya da shi sannan in ya tafi masallacin a hanyar da ya tafi to an so inda hali ya canza hanya wajen dawowa sannan kuma in ya isa masallacin to tunda ita sallar kanta a nafila ce to ba a yin wata nafila kafin ta wato ma'ana mutum kafin zuwan liman ya ce bai yi tahiyatul masjid a ranar idi ba a yi sai dai kawai ya zo ya zauna kafin ya tafi din kuma yana kan hanya yana yan kabarbarinsa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd har ya isa masallaci ya zauna sannan da liman ya zo ba a ta da ikama sai dai a miƙe kawai a yi kabbaran harama sannan a yi kabbarorin da suke biye ma wannan liman ya jagoranci mutane salloli raka'a biyu sannan bayan ya yi da sallar ya yi sallame to sannan kuma ya ainihin gabatar da huduba wa al'umma musamman halin da al'umma take ciki a wannan yanayi da kuma abin da ya shafi muhimmancin ayyuka na azumi da aka yi muna fata allah ya sa wato mu dace da waɗannan ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata ya kuma karbi dukkan ibadunmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad duguri sai kuma wanda ya ba da umarni hailu haile da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamusi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu.